أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله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 a wannan yini na juma'a 23 ga watan ramadan a shekara ta 1444 na hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne <clears throat> ko? na 14 ga watan 4 a shekara ta 2023 na lissafin yunadiyya a wannan shi ne zamanmu na 23 ci gaba da darussa da muke a ramadan domin fahimtar littafin allah mai girma da ƙoƙarin tabbaka shi a rayuwarmu allah ya ba mu iko jiya mun tsaya a cikin dai karatun da muke na sharhin aya ta 78 a suratun nisa'i da ke mun gama da wannan ko? لترى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك يتسي ذا متاجبه نعم جدي أشكين سياكين bayanin cewa abin da yake aukuwa a rayuwar ɗan adam na alheri falala arziki ci gaba lafiya zaman lafiya samun ya'ya da duk da ni'imomi to daga Allah suke haka nan idan Allah ya jarrabi mutum da wani abu marar daɗi to ba a yin canfi a dangana wa wani saboda ba a ƙaunarsa ko saboda ya zo da addinin Allah da ilmantar da addinin Allah a ce ai zuwan nan naka shi ya ja mana wannan musifa Allah ya hana wannan shi yasa ya biyo manzon sa sallallahu alaihi wasallam kariya yace wa arsalnaka lin-nasi rasula kuma da malamin suka ambata manufar fadin wannan shine Allah ya biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya cewa kada a tuhume shi da cewa shi ya sabbaba kawo wani tashin hankali ko me ya zo da shi shi manzo ne an fahimci abin da haka kar a dangana masa musifa a ce zuwansa ne ya jawo tashin hankali ko ya jawo fari shi sa ba a zama lafiya wannan addinin da ake kira zuwa gare shi shine ya kawo tashin hankali sunna din ita ta jawo fitina waye waye duk wannan zancen mummunan zance ne yawa duk abin da ya faru Allah ne ya kaddara shi akwai darasi da shi ma ya kamata a ambata dangane da ladabi ga Allah maɗaukaki wajen zance Allah ba a dangana masa sharri Allah ba a dangana masa mene sharri kun ga anan da ya ambaci ma a asabaka min hasanatin yake fa min Allah a baya ya ce kul kullum min indillah me muka ce a kai? khalqan kaunan qadaran ko shi ake nufi shi ya halicci abun shi ya kaddara shi shine mai hukuncin abu kaza ya kasance amma ba a dangana masa shi fi'ilan ba a dangana wa Allah mene fi'ilan a ce wannan aikin Allah ne Allah maɗaukaki duk aikinsa babu sharri duk aikin Allah alheri ne duk aikin Allah alheri amma ana samun sharri a cikin aikin halittar Allah ita halittar da Allah ya halitta tana aikata sharri don aka tashi dangane sharrin sai a ce aikin wannan halitta ne Sai sa ce kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri mene ma khalaq kun gani yawa bai ce min sharri sharrihi ba domin Allah ba a dangane sharri zuwa gare shi sai dai a ce min sharri ma khalaqa ka ce ina neman tsarin Allah ubangijin safiya wanda ma'ana da ikonsa da idaninsa da umarninsa shi yake ba da dama safiya ta buɗe haske ya ceto sai aka ce min sharri ma khalaqa kaga tun da shi aka ambata kawai a ayar farko an fahimta dole a samu damirin da zai koma zuwa gare shi to maimakon a dangana masa damirin a ce fi'ilinsa ne sai a dangana wa halittarsa sai a ce min sharri ma khalaqa ai min sharri ma khalaqa Allahu an gani yawa shi dan adam duk abin da ya same shi na sharri iri biyu in ma na bala'i bala'i da jarabawa da tashin hankali da damuwa wanda yakan iya zama sakamakon zunubinsa ne Allah ke masa azaba dan a rage a kankare wannan zunubin sai a tsora masa wata matsala to duk matsalar da ta same shi sai a kankare masa wancan zunubin an gane yawwa ko kuma ya zama an yi shi ne don horarwa to ka gani wannan aiki ya yi kuma sannan aka yi masa ukuba ko mu'ajjala kenan a nan duniya ko mu'ajjala da aka gaggauta ta yawwa ko kuma wanda za a jinkirta nan baya amma asali sakamakon mai sakamakon aikinsa shi yasa da ma'ana ce fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer don haka matsala tana samun mutum sakamakon aikinsa to shi ake dangana wa aikin ba a dangana wa Allah aikin wata damuwa ko wani abu da za a kira shi sharri saboda ne dan adam shi ne sababin aukuwar wannan mummunan abu kun gane saboda Allah duk aikinsa mai me abin da Allah din yayi tukuna ku duba ku menene abin da Allah yi idan misali Allah ya kawo wa al'umma talauci da tsadar kayan abinci da rashin zama lafiya da kamfar ruwan sama wannan menene ayyuka ne aiko waye ya aiki Allah ne shi ya kawo tsadar shi ya kawo kamfar ruwan saman ko shi ne ya kawo rashin zama lafiya waɗannan abubuwan me ya afu'an ne dangane da Allah to amma kuma waɗannan af'alin ɗin sun kunshi darasi ne ya abin da ya yi ne saboda wata hikima to Allah duk da ya yi wani abu domin hikima to babu wani abu da ya yi shi domin zalunci ko domin cuta ko domin a ce kawai sharri ya uku Allah baya aikata sharri an yi sha wannan zancen bi shekara an muna ambata cewa in ka lura hikimar Allah hatta a halittar shaidan kaga shaidan shi sharri ne mai aikata sharri amma ba za a ce Allah ya aikata sharri da halittar shaidan ba domin halittar shaidan din da aka yi sababi ne na za a samu masu sabo masu saban nan za su tuba tuban nan ne alheri ne hikimar Allah shine sunansa na attawwabu yayi aiki kaga a kenan samar da shaidan wa in kana fi'lan yunsabu ila Allah fa shururun lati taqu min ash-shaytan la tunsabu ila Allah an gane ko sharrin da yake aukuwa daga shaidan to ba a dangana wa Allah duk da cewa shi ya halitta shaidan haka shi dan adam da aljan su ne suke yin laifi su suke yin mene shururi sharri shi yasa zaka ga ai ana tuhumar su ko an yi musu uquba sakamakon aikin da suka aikata Allah ta kun gane wannan yawwa to ah, sun maƙala ta'ala sannan Allah maɗauki ce ma asaba min ma asabaka min hasanatin ai fi dini wa duniya ko a addini ko al'amarin duniya idan wani abu ya same ka min Allah to wannan daga Allah ne samu nan ana nufin na alheri yau kaga an faɗa da min hasanati huwa uh, alladhi manna biha Allah ne ya maka wannan baiwar ya baka ƴaƴan ya baka dukiyar dukiya ce ya baka zaman lafiya ya baka ni'imomi da Allah ya so ya baka babba daga cikin waɗannan ni'imomi da ma imani da tabbata akan tafarki ko to duk wannan ni'imar Allah ce to duka min Allah domin babu mai ba da ni'imar shiriya dama sai Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha da Allah huwa alladhi manna biha wa yassaraha wa bi taysiri asbabiha shine ya bada damar ta ya yassare ta kuma sabubban da ta hanyar su ake samun wannan ni'imar Allah ne ya sauƙaƙa su sai wannan ni'ima ta samu sakamakon sauƙin sababi ya bayyana wa ma asabaka min sayyi'atin abin da ya same ka kwamarar daɗi kar ku manta mun yi magana jiya hasanatin da sayyi'a a wannan yaƙin me ake nufi alheri ko da sharri na jarabawa yawwa ba a magana akan sakamakon ladan aiki wannan hasana din ba ita ce ake magana akan wannan ba wadda take cikin man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha to wannan hasana din ita ce ake magana ta sakamakon ladan aiki amma wannan ta wannan siyakin ana zancen alheri a kuma ana nufin mummunan abu na jarabawa da lissafin yawa wa ma asabaka min sayyi'atin fi dini ai akwai sayyi'a tana aukuwa addini ko yawa cin mutuncin da za a yi maka addini da zagin da wani zai maka addini da a zo a kawo maka hari saboda addinin ka saboda tsayuwarka akan hanya duk wannan menene musifa ce haka nan fi duniya ko eh, lamarin duniya yawwa haka ko a hana ka addini a yi kokari a cikin mutuncin ka saboda addini kaga wannan a addini wani abu kuma na duniya ne a kona ma gida a mare ka a zage ka wannan lamarin duniya ne ko to duk abin da ya same ka na wannan yake famin nafsika to Allah yakan yi maka wannan ne saboda ubar wani abu da kai ka yi girman kai ko ka ci mutunci kai ma wata ran Allah mu dake sako maka wannan akwai kuma abin da zai zama mujarradin jarabawa Allah ya maka dan jarabawa dan ka samu lada dan ya ɗaukaka maka daraja hmm. amma an ce fa min nafsika saboda shi Allah ba a dangana masa sharri shine nan kawai ya kamata ku fahimta an gani duk abin da ya auku ko da marar daɗin ne ko da a kaddara dama mun sani Allah ne ya halicce shi to ba a dangana wa Allah a ce Allah ya aikata sharri Allah ba ya aikata sharri ai ba daɗin ji ne ko ba haka ba saboda shi duk abin da ya auku daga gare shi alheri ne shiriya ce ni'ima ce alheri ko menene haka nan in wani abu ne da kai sharri ne a gunka to shi kuma hikima ce a gunka ko ya sanya maka tsadar kayan abinci la'alla hikimar ita ce ta haifar maka da tunanin da za ka fito da wata sana'ar da za ka kara bunƙasa tattalin arzikinka an gane wannan yanzu wannan aikin da Allah ya yi ai ka ga bai zama sharri gare ka ba a ƙarshen lamari duk da ka sha wahala hakanan mutuwa da mutum zai yi a wajen jihadi menene ya sha azaba an kashe shi ya yi istishhadi amma a ƙarshen lamari ne zai samu zai samu sakamakon masu shahada wannan a ƙarshen lamari ne alheri ne ko sharri alheri to idan Allah ya yi wannan aikin dan wancan hikiman ne ba dan ya aikata sharri Allah ba ya aikata sharri an gane wannan ko ba gane yana da muhimmanci a kula sai ce ai bi dunubika wa kasbika ya auku ne sakamakon zunubinka da kuma wato abinda hannun damarka ta tsoro wuta Wa ya'fu wama ya'fu Allahu anhu akthar abubuwan da Allah madaukaki ma ke afuwa a kansu sun fi wannan yawa eh abubuwan da Allah ke mana afuwa a kansu shi yasa yace wa ya'fu an kathir wa ya'fu an kathir idan da Allah yana kama bawa da duk abin da ya aikata da an shiga uku ko amma me yake ina afuwa ya cewa ba saboda bai sani ba ba saboda bai sani ba eh, kawai je ka a nuna maka wani gumma ana nuna maka ne baka isa a damu da wannan ba eh, baka isa ba sai a kyale a wuce hmm. Allah ya mana rahama hmm. Allah ya mana rahama mu'amala da Allah wallahi ka fi komai daɗi eh, mu ne muka kasa fahimtar Allah muka kasa gane hakikani yadda Allah yake hakikani ta iya abin da ya bamu labari da mun san wannan wallahi da mun more rayuwar mu wajen mu'amala mu da shi khaufan wa raja'an ko eh khaufan wa raja'an kuma ya zama bitawazu zama cewa akwai mizani ne da kake yi a ji tsoron Allah in yace kar ayi kar ayi yi sannan kuma a rika nutsuwa da kwanciyar hankalin cewa shi ne gafara ne baya so tsoron ka yayi yawa yadda za ka ji cewa shi mai azaba ne kawai mai mugunta Allah baya mugunta baya zalunci baya azaba haka kawai in ka ga an yi zancen azaba wa ya jawo kai ne da ba yi aikin ba ba za a yi zancen azabar ba kuma abubuwan da kake din ba duka zai kama ka da su ba wanda suke manyan ma manyan idan ka tuba ka koma zuwa gare shi hatta shirka in kana da rai a duniya ka tuba ka koma zuwa ga Allah sai a yafe shi yasa musuluncin kafiri yake karbuwa domin da kafiri ne yana shirka amma in yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah me yake faruwa shi kenan an shafe duk rayuwarsa ta baya wannan menene rahmat kullum ina faɗin wannan abu ka kwatanta dan Allah kai yadda kake mu'amala da 'yan uwanka akwai irin wannan rahama ko kusa ko alama ba ko kusa ga mu da yawan shi sa mu Allah ya yi mu ɗabi'a ɗan adam da tsabar riko ba a mantawa wani in yi ma wani abu ko wucewa kai ta ƙofa gidansa sai ka harari gida. ko ba haka bane kawai saboda tsabar rashin haƙuri kaga wannan ba ka da halin wayafu an kafir wani laifin ma na shekaru dayawa ne an manta da shi amma daga kaga mutum ko kaga 'ya'yansa sai wani sai ya yi kwafa eh ana yi sai ta ina ma na samu dama na rama kafin baban nasu ya mutu duk ba fa kike kuma akan me da yayi afuwa kuma sai Allah ɗaga masa daraja to kai yanzu inda kai ne Allah yake maka mu'amala irin yadda kake wa dan uwanka musulmi wala da ka shiga uku dan Allah ka duba kowa ya zauna ya duba laifin da yake wa Allah kuma ya ga yadda Allah yake ƙara shimfiɗa masa ni'ima idan da ɗan adam ne kake masa wannan saɓan wallahi wata ran sai ce iskar da zaka shaƙa ya fasa ya fasa yau ba za a baka ba kawai ka tafi lahira saboda ya yi fushi da kai ruwan da za ka sha a hana ka ni'imar zaman lafiya idan ka kasa aiki ka ta kasa tafiya hannunka ba zai motsa ba saboda ka yi wani laifi to amma Allah baya haka sai ka ga ya bar mutum shekara talatin sittin da ƙarfinsa yana zunubi yana ta'i ya ƙi tuba kuma can ƙarshe sai Allah ya kawo masa tuba rana ɗaya kuma Allah sai ya kyale duk abin da duk munin aikin sai kyale shi kawai an manta saboda ya tuna yana da ubangiji ya jiyo wurin don Allah ka daure ko tsakaninka da matarka ko tsakaninka da 'ya'yanka ka gwada haka a gidanka ka zama mai afuwa ka zama mai kau da kai ta yi maka shekaran jiya ta yi maka jiya yau idan ta yi ka hada duk ukun ka ce to ba komai da ke za ka iya? Hmm? a rage hanci ne da fada da zafi a kan yara irin wannan fadan da mangarewa da take sa yaro ya je ya tambade ya shiga titi saboda ne bai samu kauna ba a gidansu duk wanda ba shi da rahama fa Allah ba zai masa rahama ba duk wanda ba shi da rahama to ba zai ga Allah ba za ka akwai bukatar ka zauna da Allah ka cire zafin rai da girman kawai kai sai an yi maka yadda kai kake so ai baka isa ba wane ne ya isa a duniya a matsayin maka afuwa ya ma rahama ya kau da kai ba dan bai gani ba ya ga duk abin da kake amma an kyale halin girma da isa da iko kai ma kana da damar da za ka yi uwanka musulmi musamman 'ya'yanka a ce kana da tausayi da tausasawa ta magana wai wani wai baya wasa da yayansa ana ina mamaki ana ban labarin wani wai alfahari yake yana faɗa cewa shi yana da 'ya'ya goma ya ɗauki ɗaya rungume shi ya fito da shi ƙofa gida wai ba zai shi za a rena shi to wannan abun ko kai kun tuna kissar eh, al-aqra bin hadith ne ko wanda daga cikin sahabbai yazo ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da yaro da sauransu ana sun ba ta yi ku da ma kuna haka ku ba ku yi hmm? mamaki yake su ba sa yi dauki yaro wai har a shi a kafada saboda ku duba irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da Hassan da Husaini hmm? yana ana sallafa suna hawa gadon bayansa suna wasa kullum muka ambaci wannan zan ce yanzu ko in limamin ku ne na masallacin ku yake muku ne za ku yi da shi hmm? yayi jada ɗansa ya zo daga gida sai ka ji ana uban shagwaba ko to kuma duk abin mutum kowaye shi ba zai kai girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to amma shi ku duba yadda yake da wannan irin tausayin da ja a jika umama jikarsa haka zai sanya ta a kafada sallar farin lafa ba nafila ba in ya zo ruku'u da sujada ya ajiye ta sai ya gama sai kuma ya sake ɗaukar sa a kafada ya ci gaba da karatu ya rike ta a hannu haka zai har sallar ta ƙare dan Allah in tambaye ku in limamin ku ne me za ku yi masa ya ji a duba a canza hmm? ina kawo wannan misalan ne ya yan uwana wallahi ina kawo wannan misalan ne saboda maqsudin shine mu canza mu gyara idan dai ba za mu iya halin manzan Allah ba sallallahu alaihi na rahama to na me za mu zo mai ta faɗa cewa ba mu samu mu ma abu yadda muke so ba saboda mu din ba mu yi wa mutane yadda ya kamata a ce an musu ba ka kyautata mu'amala ka kyautata lafazi ka kyautata yadda za ka yi ah, gana da mutane tattaunawa da su gaisawa da su kaddara su a fuska wannan ba karamin riba ake ci ba riba ba wai don a yaba maka cewa kai kana da kyakkyawan hali ba a'a riba ta kasbin zuciya har su karɓi abin da kake kalla musamman musamman musamman a ce kai tallan addini kake sai tallan addini kake amma kuma aikin ku kullum zafi kaushi zagi bala'i la'ana ba zai yiwu ba ba a cin nasara da wannan Allah kyauta mu kyale shi kar mu koma wani zancen da kullum ake yin sa yace fallahu ta'ala qad fataha li ibadihi abwaaba ihsanihi Allah ya bude wa bayinsa kofofin kyautatawarsa da kyautayinsa wa amarahum bidukhuli li wa fadlihi kuma ya umarce su su shiga cikin aikin alherinsa da falalarsa da kyautatawarsa wa akhbarahum anna al-ma'asi mani'atun min fadlihi ya ba da labari kuma cewa saban Allah yana hana falalar Allah to kaji saban Allah yana hana falalar Allah saban Allah yana hana ilimi mai amfani saban Allah yana hana arziki saban Allah yana hana albarkar rayuwa saban Allah yana hana mutum lafiyar jiki da ƙarfin jiki saban Allah yana sa fushin Allah saban Allah yana sa duhu a fuskar mutum abubuwan da saban Allah shi suna tsewa mun karanta wasu a cikin igafatul lafan in kuma ta ba to wannan kuma sannan kaga waɗannan abubuwan da za su same ka da kyamatar mutane su kyamace ka shi ma wani sababi ne ai abin saban Allah wani abu ne da yakan jawo wannan yawwa yakan jawo mutane su kyamace ka saboda me baka shiri da Allah sai ga mutane duk ba sa kaunar ka hmm? da musifar da za ta sauka a kanka duka sakamakonta ne ai wannan saban ne da kai ya jawo maka waɗannan don haka in an ce fa min nafsika ba ƙarya aka yi maka ba kun gane darasin ta nan guri yawwa ba wai lalle sai direct kaga an rubuta arzikin wane ne gashi nan ya taho tiriyan tiriyan zai sauku gare shi kuma an ce an fasa ba sai kaga haka ba a'a a cikin rayuwarka ta rashin albarkar albashinka ta rashin albarkar kasuwancinka ta Allah ya jarrabe ka da masu yi maka sata Allah ya jarrabe ka da masu mugunta iri-iri da masu cin amana a ƙarƙashinka duk wannan jarrabawa ce sai Allah ya hana maka jin daɗin da kake so ka ji to kai kuma in ka bincika kanka za ka ga kai ma akwai abin da ka aikata akwai ko babu haka tun haka mu gyara waɗannan abubuwa wajen alaƙar mu da Allah sai mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare mana ya sauƙaƙe mana fa idza fa'ala hal abdu fala yalumanna illa nafsahu a gani in bawa ya aikata saban Allah to kada ya zargi kowa sai kansa dangane da musifar da za ta same shi kamar da muke magana shekaran jiya ne ko cewa wani abun na saban Allah da kayi haƙuri baka aikata shi ba jin daɗin nasa 'yan minti kaɗan ne amma kuma wallahi zai ja maka bakin cikin rayuwarka baki ɗaya ka zo ka sa goshinka a ƙasa ka roƙa ka roƙa ka roƙa Allah ya kyale ka saboda ne wani laifi kai wani kuma yana bin ka hatta a zurriya ka wa babanka ka yi wa mahaifiyarka wani mummunan laifi sun bar duniya suna jin ba daɗi dangane da kai sai Allah ya jarrabe ka ya baka ƴaƴan da za su yi maka irin wancan abin da ka yi wa babanka ana yin wannan ko ba a yi musifa ce ko ba musifa musifa ce to ita wannan ya sunu an yi ƙala laka ha famin nafsika ko la ya sunu ya sunu ya dace a ce wannan abun shi ma famin nafsika ko kada a faɗa ya dace saboda menene famin nafsikan ta hakika ce kai ne ka aikata kayi wa babanka rashin kunya kayi masa kaza kayi masa rashin kyautawa abin da ya waje baka yi masa baka yi masa ba mahaifiya an wulakanta ta sai ka haifi dan da zai wulakanta ka aljaza'u min jinsil amal wannan darussa ne kawai na rayuwa sun ishe ka kai abin nan ka dauke su a matsayin wa'azi inda a ce ana lura sai ce fa innahu almani'u li nafsihi an wusuli fadlillahi wa birrihi wannan shi ke hana wa mutum wato mutum shi ya hana wa kansa falalar Allah da kyautayinsa su isa zuwa gare shi ko ashe yanzu in kana son falalar Allah ta zo maka me za ka yi sai ka daina saɓan Allah sai ka ga ƙofofin alheri sun buɗe ƙofofin sharrin da za ka aikata har su zama sababin da wasu shururin za su biyo maka ta wasu sabubba daban-daban su ma sai kaga Allah ya cire maka su ya yaye maka don haka komai yana nan awwalan wa akhiran min nafsika anta ka gyara kanka ka gyara alaƙarka da Allah don Allah masu kawo mana cajin nan anan don Allah masu wayoyinsu kuma kiɗa ne a jiki don girman Allah su daina kawo cajin nan ana karatu kun ji dai mai muka roƙa da mai muka roƙa girman Allah da Allah in Allah yana da girma a zuciyarka don Allah karka kara kawo caji kuma wayar ka kiɗa ta ke a taimaka da Allah na? eh da masu cajin da wanda ba masu caji ba kullum muna faɗa akan harkar wayan nan yanzu misalin ne da ake yawan bayarwa za ka je ofishin wani babba in dai za ka shiga sai an karbe waya saboda ne shi ba wai saboda iya maganar security ba saboda idan kana zaune a gaban wani babba shi yana magana da kai yana magana da duk mutane da yawa kai kuma ka samu minti kaɗan ka shigo wurinka to kuma ɗan damar yar damar da ka samu kai magana da shi sai wani ya bugo maka waya sai ka ɗauka ka bar shi yana zaune yana jiranka. ai baka kyauta masa ba to dan me zaka zo gaban ubangiji da ya halicce ka shi kuma da irin wannan kidan da ya hana a cikin aljihunka ko baka fito da shi ba akwai rena ubangiji ko babu yanzu an ce ka rena sai ka ce ba reni ba amma mutum lokacin da zai sa kafar ya ce bismillah ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shigo masallaci an rubuta ko ina a kashe waya amma shi yana ga masallaci ba a isa a sa masa doka ba amma da ya shiga jarabawa za a kwace kuma ransa ba zai ɓaci ba in ya shiga wani aikin ko ya shiga wani ofis shi ma za a kwace shi ma ransa ba zai ɓaci ba saboda shi ya kai kansa amma nan yana gaba mai doka a kansa wani ma sai ga kamar an masa wani abu zai shi ma ya bar masallaci bismillah ne kuma da waye ya hasara ba mai maka wannan fatan dai ba a fushi da masallaci yau ba a fushi da masallaci masallaci wurin so ne wurin ƙauna ne wurin afuwa ne wurin rahama eh, amma don allah mu girmama kanmu mu rika aikata abin da ah, allah subhanahu wa ta'ala ba zai fushi da shi ba wannan ah, tambihi ne ba iya ga mai wannan wayar ba gaba ɗaya mu ne ba ke ɗaya Haddani da nake magana yace summa akhbara an umumi risalati rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam sannan allah maɗauki sai magana akan gamewar manzancin manzan allah muhammadu sallallahu alaihi wasallam faƙala sai ya ce wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi shahida mun aiko ka rasulan a matsayin manzo linnasi ga mutane wa kafa billahi shahida Allah ya isa shi kadai ya isa in babu shaida ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan annabcinsa da sa sai Allah shi kadai to Allah ya isa shaida wannan shine zancen don haka kin shaida mai kin shaida bata cuci Allah da komai ba bata cuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da komai ba duk wanda ya shaida ga manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amfanin gare shi ne wanda ya ƙi to Allah ya isa mai shaida ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ambata mana dazu asalin wannan darasin ko in ce abin da ke cikin wannan na darasi shine akwai tasmiya tasmiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana rarrashin sa ba ga shi waɗannan mutane suna kafa hujja da matsaloli da bala'i da yake samun su su ce waye ya jawo musu su ce manzan Allah ne Sallama. haka ne ko to shi ne Allah madauki yake rama masa ko yake ba shi kariya wannan abin da kuke yi ba haka yake ba shi manzo ne don haka idan saƙon da ya zo da shi bai yi muku ba ba laifinsa ba ne ku ga laifin wanda ya aiko shi an gane wannan abin ko harari wannan abin a cikin maganan nan don haka a dangana masa a yi ta tsayuri da shi in musifa ta zo rashin eh, ruwan sama tsadar kayan abinci a ce a yi wannan wa'azozin nan ne da ake ai kaza da kaza zuwan annabi shi ya jawo kaza da kaza kafirai su rika faɗin wannan ko munafikai to Allah madaki ya wanke shi yace ba shi bane wa arsalnaka lin-nasi rasulan wannan ya biyo bayan bayani akan wannan musifar in abu kaza ya faru daga Allah ne in abu kaza ya faru daga kanku ne to sai Allah ya wanke manzon sa sai shi mun aiko ka ne a matsayin manzo kuma Allah ya isa shaida gare ka cewa kai manzo ne don haka baka kawo fari ba baka kawo tashin hankali ba baka kawo bala'i ba baka kawo cututtuka ba wanda duk ya zargi manzon Allah ko shari'ar manzon Allah sun cewa ita ta kawo tashin hankali da fari da musifa da sauransu to wannan Allah yake zargi da cewa ya kawo masa tashin hankali amma an wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba ku ga darajar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yadda Allah madaukaki baya bari ko sofa ne a dangana masa na wani abu na laifi an gane wannan guri yawa sai Allah madauki wanke shi kamar yadda yake a wurare da yawa dangana masa wani abu sai Allah ce a'a ba haka bane shi in ya yi wani abu ko kuskure a zamanin da yake da rai Allah maɗaukaki zai tambaye shi lima dan me kai kaza dan me kai kaza amma kuma duk magana ce ta an manta abun an kyale shi an yafe an gane ba zargi ne na wato ukuba da tahdidi da sirat da mai laifi ba Allah madauki baya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan amma yakan tsoratar da shi a kan wani abu musamman abin da ya shafi haƙoƙin Allah musamman abin da ya shafi babin tauhidi da shirka da abin da ya shafi yin ƙarya ga Allah Allah yana tsoratar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sosai akan wannan amma duk abin da ba wannan ba Allah baya bari a taba shi Allah baya bari ne a taba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya bashi wannan kariya ɗin shi yasa kuka ga in ka karanta sirar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin matukar girmamawa da suke wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma da gaggawar su yi da'a ga umarninsa sawa'un sun fahimta ko ba su fahimta ba wanda daga cikin sahabbai ina jin ibn mas'ud yana shigowa masallaci daga daidai wajen masallacin sai ya ji manzan Allah sallallahu alaihi yana magana da wani ko da wasu yana cewa ijlisu ku zauna shi yana wajen jin sautin manzan Allah wasallam ya ce ijlisu kawai sai ya zauna bai fahimci da wa ake ba bai fahimci zancen ne ba kawai ya zauna a wuri sai daga baya ya fahimci ba da shi ake ba ya tashi ya shigo cikin masallaci gun annabi sallallahu alaihi wasallam don haka su ba sa wasa da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowanne ne mun karanta a nan a sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala an yake faɗi da bakinsa yace wallahi kafin ya musulunta babu fuskar da ya tsana ya gani irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya musulunta yace amma bayan ya musulunta babu fuskar da yake sha'awar ya gani irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kwarjinin fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta sa baya iya cika idansa da shi ya tsaya ya kula masa ido ta kallon sai ce wallahi zai iya shi yasa har yake cewa da za a tambaye shi ya siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakikanin siffanta ce ba zai iya ku duba fa ya san shi tuntuni ba a cikin al'ansar yake ba a cikin muhajiru ne yake da ka ya rayu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin ya zama manzo ya san shi amma duk da haka saboda girmansa yace baya iya kallon kallon sa ya kura masa ido sai na Umar wata rana a masallacin manzan Allah sallallahu wannan ya auku ne kuma ma bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ji wasu mutane suna daga sauti a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi sai ke a kira su sai ke daga ina kuke sai aka ce ai daga ƙauye suke sai ke kun yi sa'a ba da haka ba da na kwakwaye ma'ana ya san uzuri ya bai wa mutumin ƙauye yace da ku yan cikin madina ne kuka zo kuna daga sautin nan kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kun ga abin da zan kun ga wani fiqihun shi ma na sayyidina Umar to akwai wanda ya cancanci uzuri akwai wanda bai cancanta ba da haka ya yan uwa musulmi eh, haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin khasa'is dinsa da manya-manyan darajojinsa sun isa darasi ga rayuwar mutum ba abin da za a taɓa janabinsa ba ne sallallahu alaihi wasallam ko da wasa ko da ganganci Allah ya tsare mu yace ala annaka rasulullah Allah madaukake ce wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi shahida mun aiko ka ga mutane a matsayin manzo kuma Allah ya isa shaida ga haka shaida ala annaka rasulullahi haqqan Allah shine shaida akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi manzo ne na gaske zaka in duk duniya ta juya baya ta ki karbar manzon Allah sallallahu alaihi ta yi masa shaida a matsayin manzo to Allah ya isa shaida kuma babu abin da zai rage masa na darajarsa da ladansa da duk abin da Allah ya masa tattali da zai masa gobe kiyama sallallahu alaihi wasallam bima ayyadaka bi nasrihi yace da abin da Allah ya karfafe ka da shi na wato da taimakonsa wal mu'jizatil bahira da mu'jizozi waɗanda suke rinjaye masu ƙarfi والبراهين لهجوجي الساطع ما تحسي ما تكعرفي يسي فهي أكبر شهادة على الإطلاق دقوة شهيدة دا أكي ميما أتبتر ومن ذن الله صلى الله عليه وسلم رسالة تولن شهيدة تألا إتتي مفي جرمة كو أكوي متى بابو بابو بابو عند إيسا يبجيب إرجي يجي ومن ذن الله صلى الله عليه وسلم وني أبو دا إيه مثل قولي كو أكوي بابو Allah shi masa komai na falalarsa da haka wannan shaidar cewa shi manzo ne ma in duk duniya ba ta yi ba to Allah ya yi to kuma wannan shaidar ta Allah ta isa shi ne ma'anar wakafa billahi shahida Ya ce kama kala ta'ala kamar da Allah madauki ya faɗa kul ayyu shay'in akbaru shahadatan qul illahu shahidun baini wa bainakum hmm? wannan shi ma yana tabbatarwa kul kace ayyu shay'in akbaru shahadatan wani abu ne mafi girman shaida ƙul ka ce Allah Allah shahidun baini wa Shi ne mai shaida tsakanina da ku mana in shaidu biyu a dalai da ake faɗa da ana zancen wani kes duk dangane da manzancin manzan Allah sallallahu ba a bukatar su saboda me an samu babban shaida qulillahu shahidun baini wa bainakum kuma gashi ya siffanta shi qul ayyu shay'in akbaru shahadata wannan shi yasa da eh, malam ya kawo mana wannan aya din anan saboda maganar da ya kawo akan wata kasancewar Allah shine akbaru shahidin akan ah, risalatul nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace fa idza ulima anna Allah ta'ala kamilul ilmi idan aka san cewa Allah iliminsa kammalalle ne tamul qudrati kuma mai cikakken iko ne akan abin da yake so azimul hikmati hikimarsa kuma babbaci. wa kad ayyada Allah rasulahu bima ayyadahu wa nasarahu nasran azima kuma gashi ya taimaka wa manzansa sallallahu alaihi wasallam da abin da ya karfafe shi da shi ya taimake shi da shi taimako babba in aka san wannan to yuqina bidhalika za a tabbatar za a samu yaqini annahu rasulullah ma'ana duk mutumin da ya san wannan abun irin taimakon da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wallahi ya san cewa manzo ne me yasa malam ibn qayyim yake ambatan wannan wata magana ya faɗa janibi biyu ya faɗe ta a bangaren raddin da yake wa kiristoci haka ibn taymiya ya faɗa sannan ibn qayyim ɗin ya ambace ta a raddin da yake wa shi'a ko wata magana da ya ambata a wannan munasaba yake cewa ba a taɓa zagin Allah irin zagin da nasara suka yi masa ba tuhumar yana da ɗa to kuma sai yake cewa har yanzu ba a taɓa zagin Allah irin zagin da shi'a suka yi masa ba to shi a sun zagi Allah yi me ya zagi idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu fara da na bangaren kiristoci saboda mu iri ɗaya ta bangaren kiristoci suna cewa ba su yadda muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah ba to kuma sai gashi a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake shi ko da Allah ya taimake shi ya ruguza almajiransa ne ma suka zo suka ruguza daunoyi guda biyu da ruma kuma ya yaƙi shi kansa an tafi yaƙoƙi da yawa da rumawan an yi wasu wasu kuma ba a yi ba kamar na tabuka ba a yi ba aka zo aka dawo daga bayan almajiransa sahabbai suka tafi wannan yaƙi sai da suka ruguza daular farisa da rum idan ba annabin gaske ba ne a ba shi dama ya ruguza daular kiristoci a lokacin hmm? in kiristoci a lokacin su ne akan gaskiya to Allah maɗaukaki ba da damar an ruguza su yaya mutumin da in annabin ƙarya ne Allah ba zai masa wannan abu to wannan ya isa shaida cewa manzon Allah sallallahu alaihi menene manzo ne na Allah in ka dawo kan kuma maganar eh, abin nan bangaren shi'a tuhumar da suke yi ƙur'anin nan ba na gaske ba ne sahabban nan sun kafirta sahabbai sun zalunci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bal har tuhuma suke sahabbai sun suka kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bal Aisha da Hafsa ma suke cewa sun suka kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma a rayuwar waɗannan mutane sai gashi Allah ya taimake su suka ci gaba da yada addinin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi da ya mutu ba su koma bautan lata da uzza ba ballantana a ce dama su ba a kan addininsa suke ba suka ci gaba da taimakon addinin Allah kuma Allah ya taimake su suka ci nasara akan daular farisa suka ci nasara akan daular rumawa idan kafirai ne idan kuma addinin da suke yawo su yaɗa shi ba shi ne addinin musulunci na hakika ba to hakika ashe Allah ya taimaki azzalumai cewa Allah ya taimaki azzalimai kafirai an gane akan musulmai na gaske to wannan kuma menene zagin Allah to shine abin da malamin ibn qayyim ke nufi ka tuhumi ubangiji cewa ya taimaki sahabbai bayan kana tuhumar cewa kafirai ne kuma har zuwa yanzu abin da ake yi na addini duk inda mutum yake a duniya in dai ya musulunta to a sababin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da suka yawo da shi suka kawo mana shi yasa ya musulunta ko akwai wanda ya je ga manzan Allah shi da kansa ya karbo ya faɗi la ilaha illallah a gaban sa a zamanin yanzu babu daga duk mutumin da ya musulunta sahabbai ne suka kai musulunci garin su har farisan har rumawa har ko ina sahabbai ne suka kai daga in Allah ya taimake su sun kai kuma a wurin mai shi'a su kafirai ne to ashe nan Allah ya taimaki kafirai wannan zagi ne ga Allah cewa ya taimaki kafirai kun gane rancen don haka eh, Allah subhanahu wa ta'ala ya isa shaida wajen taimakon addini kuma duk abin da za a yi na an ka lura da abubuwan da ya yi na taimakon manzan Allah sallama da ba shi kariya da ba shi tsaro da ɗaga shi da sanya masa tsoronsa da firgicinsa ana ji tun kafin tafiyar tsakaninsa da mutanen in suna tafiyar wata guda ake firgita saboda ya gashi nan ya kama hanya ya taho wannan abun in ba annabin gaskiya ba ne Allah ba zai wannan abun to wannan shi kadai ya isa shaida daga Allah cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama annabin gaske ne manzo ne daga Allah kun gane wannan ita ma ne yake so ya faɗa mana Allah yace tayaqqana tan eh, yace fa idza alima in ka karanta shi haka ma'ana yace tayaqqana bidalika annahu rasulullah wa illa in ba haka ba kuwa falau taqawwala alaihi ba'd al-aqawil inda ba annabin gaskiya bane inda ba manzan gaske bane to da a ce ya kirkiri ƙarya subhanallah Allah ya tsare manzansa ya ma tsare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai wa Allah ƙarya ba to amma farban ake abin eh, kaddarawa inda ace ya faɗi wani abu wanda Allah bai ce ba sai ya zo ya ce Allah ya ce in gaya muku ai kun ga Allah maɗauki ya gaya mana mai zai walau taqawwala alaina ba'd al-aqawili la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-wati Allah ne faɗi wannan da yayi mana ƙaryar abin da bamu faɗa ba yace mun faɗa yace da mun kama shi da dama kuma da mun katse masa laka in ji Allah mai ɗaukaki. kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai wannan din ba to amma ana farlanta ashe nan in shi da darajarsa da girmansa sa abun Allah Allah ya gaya masa wannan maganar to fa min babin aula duk wanda bai kai manzon Allah sallallahu alaihi ba kuma yazo yayi wa annabi ƙari yayi wa Allah ƙarya yace Allah ya halatta kaza Allah ya haramta kaza Allah ya ce in ce muku kaza alhali kuma Allah bai aiko shi ba to wannan ya shiga uku idan an ce annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce abin da zai wa annabi shine ya kama shi da dama to da Allah wancan da me za a kama shi hmm? in wani ne ba manzan Allah ba kuma yawa Allah ƙarya da me za a kama shi Allah ne ya san da me zai kama shi amma ya fi ƙarfin wannan uku ba. shi yasa babu abin da yake da girman mutum yi wa Allah ƙarya ko a fatawa ko a labari ko a kowane irin abu sannan Allah maɗauki ce man fi'in rasula faqad ata Allah wanda ya da'a ga manzan Allah shahida sai kuma yace ne man laha man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah duk wanda ya da'a ga manzan, to ba wani yi wa da'a ba Allah yi wa da'a ba dan saboda manzan shi ne Allah ba a'a saboda ne Allah ɗin shi ya yace aiwa manzon da'a haka shi yasa tilas ne mutum musulmi ya da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tilas ta rashin zabi tilas ta dole tilas ta lazimi domin duk mutumin da ya ƙi a ga manzan Allah salama kamar ya ce wa Allah ne ya Allah ni wannan dan aiken da ka aiko ba na son sa ban yarda da shi ba a turo wani wa isa wa Allah haka babu to don haka tilas ne mutum ya a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya to aiko a convention na zaman duniya da ake yi a zamanin yanzu da fintin ne ko yaƙi ake yi ba a kashe jakada ko ba gano duk wanda ya zo da takarda daga shugaban wani wuri zuwa shugaban wani wuri to ba a kashe shi karba ake sai a sallame shi in ma da wani abu za a rubuta mara daɗi a rubuta a bashi zai kai amma ba a kashe shi saboda ne tabbacin cewa daga gun wanda ya aiko shi yake wannan a halitta fa kenan to za mu karɓi wannan amma dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya rika wani wasa-wasa kan biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sa duk wanda ya ce zai bauta wa Allah da iya Qur'ani ya ƙi karɓar hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne farkon wanda ya karyata alqur'ani shine farkon wanda ya karyata alqur'ani wannan ayar ita kadai ta isa in ka aje duk wasu ayoyi ka ɗauki wannan man yuti'ir rasul faqad ata Allah kaifa kuni ta'atu ya ake da'a ga manzo ko da in ma mutum ya ce ai ana nufin a rayuwarsa ne in ma ana in ma ka faɗi wannan ka ce a rayuwarsa to a rayuwarsa iya maganar qur'ani ya kawo koko da ya kawo qur'ani yayi wasu maganganu yayi wani umarnin ko bai yi ba yayi a kasuwa ko bai yi ba yayi yayi a kasuwa yayi a filin idi kuma duka ba iya qur'ani kawai faɗa ba yayi a taron jama'a ya ce ya ayyuhan nasu ku yi kaza ya mumine ku yi kaza ya jama'a ku yi kaza umarni ne wannan ko ba umarni ba to mutum zai ware shi ya ce tun da baya cikin alkur'ani ba zai da'a ga shi ba wannan ba daidai ba an gane don haka mai cewa ƙur'ani kaɗai zai bi ba zai bi hadisai ba to shine farkon wanda ya karyata alkur'ani domin Allah maɗauki a cikin alkur'ani ya ce mai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta tsaya ba kowa a cikin iya alkur'ani an gane wani ko ba a gane ba maganganunsa waɗanda ya yi su aka rubuta kuma ga su suna tare da mu an ruwaito su an haɗo su ta hanyoyi ingantattu wanda suka inganta wanda ba su inganta ba kuma an ware su da in ya tabbata ya ce a yi sallar azahar kaza to a yi in ya tabbata ga yadda ake ya ce ga yadda ake ruku'u wajibi kai in ka ce za ka yi ruku'u na ƙur'ani sai a tambaye ka yaya ruku'un ƙur'ani yake ko ba ka bane nuna mun yadda ake ruku'u a ƙur'ani ni gadon baya da sauransu shine ruku'u domin in lafazin larabci ne yin haka sunansa ruku'u wannan sun koye kai haka ruku'u sunansa bal ana kiransa sujada ba ana italaƙin lafazin sujada akan ɗan tankofa kai to amma a sallah wanne iri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana a ina za mu samu dole a koma hadisansa cewa a sunku ya a miƙe baya a kama gwiwa wannan shi ake cewa mene ruku'u wannan shine mustalah din a dago daga ruku'u kuma sai a tafi mai sujada kun ga wannan in an ce sujada ita ce wannan abin da ake yi a dora da goshi da tafukan hannaye da gwiwoyi da kafafu a ɗora su a ƙasa su taɓa ƙasa wannan shi ake cimma mene sujada amma in larabci za ka bi kawai an ce warka su judu ka ce ai daga nan ka ɗauko to ta kalmar larabci ce ta kalmar larabci ko sun koyar da kai ma ana kiransa sujada da haka ba ita ce istilahin wannan ba wannan dole sai an koma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka abin da shafi da kiran sallah tahiya da sauransu da sauran duk abubuwa na sallah ba dama ka same su a qur'ani dole ne sai ka koma hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai idan zaka ce daga yau ka daina sallar musulmi sai a ce to an san kuma sunan da za a baka ko ba haka bane wani suna za a baka to ku kyale mun ji biyar mun kusa Allah madauke ce man yuqi'ir rasula faqad ata Allah wanda ya yi da'a ga manzo to ya yi da'a ne ga Allah wa manta walla wanda ya juya baya fama arsalnaka alaihim hafiza to ba mu aiko ka ka zama mai kiyayewa ba a kansu tasliyatun ukra ko ko ba haka bane hmm. wani rarrashin har yanzu Allah yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya da'a ga manzo ya yi da'a ga Allah wanda ya juya baya to ba mu aiko ka ka zama mai kiyayewa a kansu kana yawo da bulala ku dawo kan hanya ku dawo kan hanya a'a tsakaninka da su inna ma ala rasul mene albala albala wannan shine wajibin manzo kuma da ma ka da kada aikinsa ne ya isar da sako wanda ya karba zai ga sakamako na alheri wanda ya ƙi karɓa ba shi da Allah to nan ma abin da Allah ke gaya wa manzan Allah kamar ya ce masa ne ba ruwanka kwantar da hankalinka ji da kanka ci gaba da alaƙarka da Allah waɗannan da suka zama tare da kai za su samu sakamakonsu waɗanda suka juye baya banni da su kai ko wanda Allah ke a da shi hmm? Aka ga babu gatan da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan cewa Allah ya ce a bar shi da waɗancan karkatattu ka wa manta walla fama arsalnaka fama ja'alnaka alaihim fama arsalnaka alaihim hafiza ba mu aiko ka dan ka zama mai kiyayewa mai doka dan doka a kansu ba Allah subhanahu ta'ala shine mai kiyaye. a sannan yake wai kulu na fa'a to ma shiga wannan an Allah ya madauki ya sai mu gobe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana tsayuwa a kan tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam muna roƙonsa kuma ya ƙara mana girmama da ƙauna da kuma ɗa'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a zukatanmu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta ilaik mutane nawa ne suka yi mutum biyar